من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين ما قرأوا إلا صحائف الوحي الحكيم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه bayan abin da ya gabata na hamdala da salsala da yabo da talati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa mutanen gidansa da sahabbansa waɗanda ba su karanta wani abu ba in banda takardu na wahayi mai hikima sannan muna roƙon Allah tsira da ya ga annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa ya yi ta ga masu biya gare shi da kyautatawa har ranar da alkiyama ta tsaya amma ba'ad faqad sa'alani ittihadu talaba ala kharijiyya li madrasati dirasat al-islamiyya al sabon gari jega tabi ali jama'ati izalati al gida a wai as-sunnah al-markaz raisi jos Nigeria far'u jega wilayati Kebbi ممن له في العلم رغبة ومن خوف التكثير رهبة أن ألقي كلمة بمناسبة حقوق الزوجية بمناسبة حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته نعم ورأيت من اللائك بهذا المجال أن أبدأ بوعظ شامل علينا قبل الموضوع wato wannan bayan gabatar da waccan godiya da yabo wato ɗalibai waɗanda yake masu haɗin kai kwamiti nasu waɗanda suka yi karatu nan makarantar ta haya islam suka fita wannan makaranta da aka sabon gari ta je ga wanda a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda yake shugaban wannan ƙungiya yana da wurin da yake zaune inda idarar wannan ƙungiya take shine Jos Nigeria to amma wannan kuma yankin jega ita kuma jega cikin yankin jihar kebbi waɗannan ɗalibai waɗanda yake suna da kwaɗayi wajen ilimi suna tsoron taƙaitawa to sun roƙe ne in zo in jewa musu wata kalma abinda ya shi haƙƙin miji a haƙƙin mata da mijinta da haƙƙin miji akan matarsa na karɓa sai dai ga amma ya kamata gabanin wannan in fara da wa'azi wanda yake ya haɗe gare mu duka gabanin a shiga wancan maudu'i don haka wannan makala ta haɗa mayajin daban-daban fagangani daban-daban na matsala ta addini da gyaran ɗabi'a wato duka abinda an farko ga aiki ikhlasi duk abinda mutum za shi ya zandon Allah ya yi idan ba tauhidi ba ikhlasi idan ba ikhlasi ba tauhidi don haka a nan za a ga ci gaban wannan matsala da magana akan abin da shahi tauhidi kamin mu shiga domin kada wannan takarda ta yi tsawo shi na nika abubuwa da yawa amma ina roƙon Allah shuwa mu'asisin wannan ƙungiya rahama a sheikh ismail idris bin zakariya Allah shi mishi rahama yawa malamin sarama a sheikh abakar mahmudu gumi ya yi rahama ga maluma na sunna waɗanda suke karantar da mu addinin musulunci tun daga farar safiya sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan ƙasa ta mu waɗanda suka yi kowa kan karantar da mu mujaddadi shehu usmanu da ƙanansa sheikh abdullahi bin fodowe da ɗan su malam Muhammadu Bello da abota aikin su malam Abdulsalam na Gimbana kuma yau tutar wannan ƙungiya tana kaɗawa hannun a shekaru Muhammad Sani Haya Jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa ina roƙon Allah shi jagora da mataimakinsa a shekaru Yusuf Sambo da mataimakinsa na biyu sa'i na ƙasa a shekaru Sa'idu Hassan Jingir da shugaban ƙungiya da daraktan agaji na ƙasa da sauran mataimakansu gaba ɗai don haka wannan jiha ina roƙon Allah shi jagora ga jagororinta na wannan ƙungiya da wannan ƙaramar hukuma ta ga local government wannan makaranta maluman da ke karantarwa ciki Allah shi musu albarka Allah ya sata da alkhairi da irin gudunmu da suke basuwa ba tare da kasala ko gajiya ba to wannan idan warko shi ne ikhlasul amali lillahi wato aiki in za a yi ne a yi shi don Allah a farfarta aiki domin Allah qala Allah ta'ala qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din annabi rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai kace ni an umurce ni in bauta ma Allah kuma in tsarkake addini don shi Allah a nan abinda ake kira tsarkakewar addini ya addini ba shawa'i ma'ana ba wasu abubuwa da aka shigar ciki waɗanda a kishiyar kaɗaita Allah wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin wato shi Allah shine raye shi shi kadai la ilaha illa huwa ba wani abin bauta tama sai shi fad'uhu ku bauta mai mukhlisina na din kuna ma sarfarta addini kuna ma tsalkashewar addini garai shi ubangiji alhamdulillah godiya da yabo ya tabbata ga Allah rabbul alamin ubangiji talikai waɗannan ayoyi abinda suke gwada muna kowanne mutum matsayi ne na musulmi namiji ne ko mace duk aikin da za shi ya zai ya siffantu da abin da da sun kai magana kai wa fil hadisin rabbani ya zo cikin wani hadisi kudusi hadisi kudusi wanda Allah ya magana da mala'iki ya faɗa ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da annabi Muhammadu ba wasu ɗan mala'iki wannan shi ne hadisi kudusi wani hadisi yana cewa wa akhlisil amala fa inna naqida basir in za ka aiki ka yi aiki ka tsarkake shi lallai wanda an mai bibiyar aikin nan naka ba abin da zai ɓace mai mai lura ne mai gani ne mai hankali ne bi ma'ana allazi ya tafaqqadul amala wanda ke jewaya aiki ya bibi aiki وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله يؤذي الدنيا من يهب ومن لا يهب ولا يؤذي الإيمان إلا من يهب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال an yi fiqahu falyuksir min subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar hadha huwa al-murad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda bai so idan ka ga Allah ya ba mutum duniya kaka ce Allah na so ne don haka ya ba shi duniya idan ka ga Allah ya ba mutum duniya kaka ce Allah na ƙi ne don haka ya ba shi duniya a ɗaya ne wurin ubangiji yana bayar da duniya ga wanda yake so yana bayar da duniya ga wanda bai so amma wala yudil iman illa mai yuhib Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so idan ka ga mutum Allah ya shirya shi yana ayyukan alkhairi yana ayyuka addini ya tsayu da ƙafafunsa a kan abin da shahi tauhidi wannan mutum to ka faɗa da baki da ƙarfi Allah na son wannan bawa wanda za a haɓa Allah abdan in Allah ya kai bawa a ɗahun imani sai Allah ya ba shi imani Allah ka ba mu imani وما أنجبون منكم عن الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده wanda duk ya ji tsoro daga cikinku daga dare kada ya samu wani abu da ya nishi kwanto a cikin dare daga kasawa kai nesa matsala ce a kan abin da shahinauyin kwana ko ko wani abin da shayi na tsoro ne na araba shi da shi na dukiya ko ko yana jin tsoron wani abu da shayi wata dabba ko yana jin tsoron makiya kada su zo su yaƙe shi wa zanna bil kuma ya zo tsaye da dukiya an yi fi ƙauye shi da shi to duk wanda aka tattara ma to fali kusir min subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya ci gaba da tsarki ya tabbatar ma Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah ba abin bauta ma sai Allah Allah shi ne mai girma domin wallahu akbar Allah shi ne mahi girma kenan akwai wani mai girma banda Allah idan ana magana girma Allah ba wani mai girma Allah shi ne mai girma وعن ابن عباس رضي الله عنهما دغ عبد الله بن عباس الله يا يرد عباس عبانسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن مستكمل الايمان من لم يعد البلاء نعمة والرهاء مصيبة أنا منا تكون مقنا أساء بلسة إخلاسي muna cikin magana ta abin sha ikilasi bai kasance mumini mai cikakken imani ba man ba za a ni'ima wanda bai ƙidaya bala'i jarraba ta musiba wanda duk bai kidaya cikin ni'ima ta Allah ya mai ba to ba muminin kwarai na ba idan Allah ya kawo ma wata jaraba wadda ba ka jin daɗinta to ɗauki ni'ima ta Allah ya ma warraha'a idan Allah ya ba ka yalwa ta gayarwa ta zo gare ka in ba ka ƙirɗiga ta musibatan musiba ba to imani ka da cika ba wanda ke kallon in Allah ya ba shi yalwa wannan ita ce ni'ima bai lisawa cikin musiba ba to in ana lisahin masu ikhlasi masu imani a ɗaya shi ciki yanzu abin da shahi wannan ƙasa irin ƙuncin rayuwa wadda Allah ya ɗunguzo ga wasu mutane su yi ta kuka suna tsuwa suna aza hannu ga kai to in mutane sun ga ɗauki wannan ba ni'ima ba ce musiba ta to ba su cikin masu imani cikakke dole ɗan adam in ba a taɓa shi bai gane ina ake in ya zama kullum mutum na cikin yalwa bai gane wani na cikin matsaki ku duba dalilin da ta Allah ya farlanta mana ya azumin Ramadan an ta mana azumin Ramadan domin masu hali ki san irin musibar da marasa suke ciki ka wuni ɗaya da azumi amma ka kai da kyan to ana so ka gane wani kullum haka ne yake ya kamata mutane wannan ya sa su taimaka ma junansu sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ƙalu sai suka ce sai ya rasulullah yaya ya manzo Allah قال لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء دونين بلائي ba abin da ke biyowa baya ga yashi in banda da yalwa waka zalika raka'u haka nan yalwa la ya uhu illal musiba ba abin da zai biyo ta sai musiba duk lokacin da ka ga tana cikin wadatuwa kana cikin yalwa to wallahi saurari abin da zai biyo baya duk lokacin da kaji kana cikin bala'i da musiba to an yi kusa Allah sauƙaƙa maka saboda haka wanda duk bai kira wannan ni'ima ba wancan kuma musiba ba to shi ba mai cikakken imani na ba walaysa bi mu'minin mustaqimil iman bai zama mu'mini mai cikakken imani ba man lam yakun fi gammin ma lam yakun fi sala duk wanda bai zama cikin damuwa ta alhiyani ba algammu shi ake kira alhiyani gammu damuwa wadda kana ƙyale na kaɗa kowa huzlu shi ka bayyana har da wasu ta hawa ne gane wannan cikin damuwa إذا كنت في هم ودم وكربة فقرأ كتاب الله تنزيل من الهم guda uku ne hammu shi ke kashewa damuwa ta kai ma ko ina ba ta wada ba kowa a kwanta sai ya ta waye a zo a buga ɗaki a ce wani wa babu shi na ni a ce ai da ma yana cikin bakin ciki to ne hammu Don mu kuma tana iya cikin abinka ibn ko ba ka iya ƙyale shi sai ya bayyana Allah ya ce Kalu nima ya rasulullah suka ce dan ya manzo Allah qala li anna al-musalli ji rabbahu duk wanda bai cikin zamba in ba cikin sallah yake ba to dan ya manzo Allah yace li anna al-musalli ji rabbahu don mai sallah yana gana da ubangijinsa وإذا كان في غير الصلاة فإنما ينجي ابن آدم إن متوم ما يتكن صلى تقول آدم يتقانى بعد الله أما إذا متوم ما يتكن صلى تقول الله يتقانى بعد آدم wannan muna magana ce na aka ikilas wa ƙalaba abubuwan fil ikilas wasu daga cikin malamai sun faɗa a kan ikhlasi ya ce wama da'u illa lailatun wa naharuha wama nasu illa mumin wa mukazzibu fa'in an talantu min walam taku kafira ba kaziba ba kafira ku gyara shi fa'in idan ya makan nasu tazhabu wama da'u zamani bai zamo ba In lalai lailatul sai dare wala ha da ranarta waman nasu mutane ba zamo ba illa mu'minu sai mu'mini wa mukazzibu da mai karitawa mutane kala biyu ne ko dai a samu mu'mini wanda ya imani da Allah ya imani da duk abin da Allah Muhammadu zo da shi ko ku a samu a'a wanda karetawa ɗaya kai domin idan mutum ya yi musul nassi guda cikin hadisin ma'aiki ko ya yi musu wani abu da cikin ƙur'ani to maganar zama ne mai imani ta tashi sai in minhu ƙaunar kafi ha ya ce ba ya an lan tunin idan kai ka imani ba ku kajira ba ka dan kayari ba to ai da to wai inana ya ahmakan nasu ya kai wawan jama'a ta faɗi ina zaka ko dai ka zama mulmi ko ka zan kahiri ɗayan duk wa ƙara akau aya shaɓan lirar da al'arshi asi a ta dari ma jaza'u za zaune ma'asi فإن للأساة لها بدير وبيت يوم يوفد بالنوافي وإن تذبي على النيران فعفي وإلا كن عن الإسيان قاسي وبما قد كسبت من الهدايا أن لو تفجع من خلافي أيا شابا يا كيمة متاكي ثوري yanzu كي آسي mai كل رب العاشي rabin aiki ga ubangiji al'arshi sai a ma da za a zai ma'afi ko dai aka kama ko ma'abu ta sako sai yi wallahi wuta mai haɓaka lil usati ga mahuta ku zahiru sauti da haya tabbatan mata wa da hasala yau mai yuhazu ranar ake kamawa bin lawasi da gashin goshi fa in tasbir ala lirai idan ne kana iya shiga wuta jahannama sakara laza huduba sa'ira idan kana iya hankulin shiga hawiya to fa afi sai ka samu Allah wa illa in ko ba ka son ka shiga wuta to kun ka zama asi mai nisanta an al-isyan gaba da sa'a Allah wa bima karkasabtu min al-khadaya duk abin da ka yi tsoroni ma'ana abin da ka aikata na saba ma Allah turhantar nafsa ka ba da kanka jirgina fashar ya kokari shirka lati a cikin tsamar da ranka Allah kiyashe mu wannan duk malamai suna magana akan ikhlasi na tsarkakewa aiki warwaye an ali ibn abi talib radiyallahu an an waito daga halifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu sai da ali da abi talib dan babban manzon Allah sai na ali ke cewa garrajuhu la amala mutu man jaa ajala wa man dana bi hatihi ta tagana an hila وما بقاء آخر كالآله أوله والمرء لا يسبه في القبر إلا عملا yake darrajahu da yaro ijabili amalu buri ne jahili buri su ya ruɗe man ja ajala wanda ajalinsa ya zo ya mutu zai mutu wa man da duk wanda ya kusa ga mutuwa ta hila dibara lam tagani anhu ba ta wadatarwa gare shi wa ma baqa wa akhira menene wanzuwar lahira kar'aba hakika ya samu kai ne cikin wanda an ka zarga ga awal gofansa wal mar mutum la yakabu ba abin da ke abuta kai fil qabr cikin kabari ne illa amala ta aikin da yi anan sai da ali yana baka zaɗi, ko ka zan na ƙwarai ko ka zan mugu aikin tare cikin kabari shi ne zai zama tare da kai babu dogon lokaci muna son mu kai can ƙarshe inda tafi mu yake shi yasa ba za mu tsaya mu yi wasu bayanai bana. amma ina jawo hankalinmu da cewa babu shakka aikin ƙwarai shi ya fi wa aina solil ayyanu ma ba'alar da kisira waɗa ya tsara wani kusur wata kiniha a manzana arin lil amma tsara arin bayan ɗirran wani amsana ulhalin wala ta fi ba yake solil ayyam ka tambayi kwanuka shin ma fa'alan menene ta aikata da kisra ga kisra sarkin na kisra wa kaisara da kaisara babban sarki wal qusura da benaye wa takimiha da mazaunan benaye da yawa za ka ibce bene ya zan kango ba kuwa ciki nina na mutuwa ta aiki ba a yi na kwarai ba ce wai ba ta kira su ba lilbai na rarraba su a banna a wada nan duran duka ai ita mutuwa walam al-khali ba ta bari wanda an mai jimiri wala ta yi wa ballewa wada ba ta ban mai jimiri ba ballewa wa kowa yana tuya don haka ni an daidai hau tsale na gyara aiki wa ƙara hakan tawaƙa na wusata lata man gawa iluha wannan wasu a haɓa su min sauƙi na shaiɗana tsara kanka kada ka amince ma daga wa'iluha ruɗe-ruɗenta sannan turai a kaba su ta muni. rayuwarta kai ɗan adam in baka farwarta aiki kai aiki mai tsarki ba to wallahi rai ta muni daga shaidani saba'in shaidan shaidan saba'in to ranka ta muni. ƙara ba hukama ɗaya daga cikin malamai ياتي رحمه الله نهق الجبال بالاسابيع اهون من ترك الهوى جماعه منا تاره da kuwa mutum ya sai da akai hunsa ya isa falalan duki kankara irin falalan duki wannan na kwatar kwashi irin dukin wasai irin jabalu sal madina mutum ya sai da hannu ne ya tsayar tsara ne da aka yi fa ya ce sai ya kai shi ƙasa ya yi sauƙi daga barin son rai wallahi muna cikin aiki Allah sauƙaƙa wajen hadisin na nabawi ya zo cikin hadisin manzon Allah ma khaba Allah tabar ala da'atihi duk wanda ya bi tsoron Allah yana ko iya hankuri akan wa Allah da wa man da za min iqadi wa qafa inda awamiri duk wanda ya tsorata ya hirgita daga azabar Allah to yana ko tsayawa inda Allah ya umurce shi anan duk wanda kaga baiwa Allah da abin tsawon Allah bai tsoron Allah duk wanda ka ga bai tsaya inda umarnin Allah ba to wallahi bai jin tsoron azabar Allah don haka yayi gaba da gaba da ita Allah ka sauƙaƙa sirqul kalam gaskiyar magana wasilabul bid'a da nisantar bid'a wannan shi kuma midani abin da ya karanta da muke nan. gaskiyan magana in za ka waɗin magana ka waɗi gaskiya sannan ka nisanci Ni li qawlihi ta'ala fil qur'an wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahadi llahi awfu zalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun lakin qur'ani Allah madaukin sarki ya ce idan za ku magana to ku yi adalci ko da ko ga ɗan'uwa ne da shi da ɗan'uwa da wani wanda ba ɗan'uwanka ba ɗan'uwanka a matsala ta haɗu to tsaya ka waɗi gaskiya ko da ɗan’uwanka a da gaskiya waɗi mai da gaskiya kuma wa bi lahi auku alƙawali ya Allah ka cika da shi zalikum wasaqum bihi Allah ya ce wannan shi ne kai muku umarni mai tsanani da shiya zakaru na haqiqa in kun ka bi abin da kira ku to za ku wa'asu wa anna musu iman mustaqiman fattabi'uhu Allah ya ce wannan hanya ta ta daidaitatuwa fattabi'u kudish wala tattabi'u bura kakkudu wasu ayan hanyoyi wata farraka bikum ta wargaje da kuwa an sabili gaban godinan Allah zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan shi ne kai muku umarni da shiya haƙiƙa in kun kabi za ku kare kanku daga shiga azabar Allah Allah kai mana gudunmuwa a nan waɗannan ayoyi abinda suke kira gare mu adalci da nisantar bidi'o'i na'am madalla qala ba'dul hukama ɗaya daga cikin malamai masu kima ya ce al'adar su la yi guriƙuhu ma'u wala ta hariƙuhu na'u ta hariƙuhu na ra'una al'adlu adalci wani tsohon bene na danuwa wanda ake yi gari da ita la ya guri ma ruwa ba su iya shi ko an yi kowa an yi malali ba su iya rufe adalci wala ta hari ƙuma na ko an yi gobara gobara ba ta iya ƙone adalci ina saboda haka adalci girma ne ya kai wa ƙala umaru da kaɗaɓe radiyallahu anhu umar ɗan kaɗabi ya ce Allah ya yarda da shi sai da umar ya ce li an yadu ali ya zau a yadu ahabbu ilayya min an yadu ali kadibu wa ya yadu sai da umar ya ce wallahi gaskiya ta tashe ni ƙasa in eh, waɗi gaskiya amma dalilin waɗin gaskiya ne in tozarta kuma ka ɗannana mai waɗin gaskiya in dai tsakani da Allah na Allah to zaka shi to a haɓu ilayya ya hito ruwa da ran ne an yarfa anil kadhib daga ƙarya ka ɗaukaka ni wallahi da in waɗi gaskiya in tozarta na rufin haka daga in waɗi gaskiya in waɗi ƙarya in ɗaukaka wa ƙalla ba ya fau ƙarya kaɗan na ta fiye ɗaukakawa wannan ya nuna أي ايقت يمكنا وقال الشاعر في المعنى ودعا فتلك الرامن سيان كبده وتلقاه ذا كان حاجقا ولا عام ذلك الزاد ينا ذلك ايضا مقريتي نسيان من شاعر كبده قرياتي مقريتي اذا يا شاعر قريانا يا قرر فيك بشاعر كبيبا وتلقاه ذا amma ma abuci tsarewa zai haɗu da shiya ya ce mai abin da ka faɗa ka zale iza kana idan ya zama haziƙin mai basiya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam iyakun wa sati umu ka shere ku da al'amura wanda aka kaka fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kaka bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ta wa kullu dalalatin fi nar duk bata kuma wuta an kai Allah ya tsare mu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ba'd ina umurninku da sunnata da sunnar waɗanda za su mai baya garan waɗanda yake shiryayyu ma shiryawa bayan na wuce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar wakilai na gari sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ibn abi talib wadanga wakilai na nagari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bai da waɗanda sun ka biyo baya gare su annabi ya umurce mu da mu rike abin sun ka rika wa qad sahha fil khabar an sayyid al-bashar qala manzo Allah ya ce ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah ta'ala illa wa qad amartukum bihi wa ma taraktu shay'an yuridukum 'an Allah illa wa qad nahaytukum 'an to idan annabi ya bar muna annabi bai bar wani abu ba wanda yake kusantar da mu zuwa ga Allah sai annabi ya umurce mu da mu shi annabi bai bar wani abu ba wanda ke nisanta mu ga barin ubangiji sai ya hana mu irai to jama'a ina kuma abin da za a kakalo a zuwa shi na bid'a idan mutum ya gaggauta wannan hadisi na manzon Allah to magana a zo da wani kakale-kakale na wata bid'a a zo da ita babu wannan magana sai ko in mutum bai da hadisi gana manzon Allah Tunda annabi ya rantsa bai bar mu ba haka nan sagaga da abin da ke kuka ta muku Allah sai bai umurce mu da bai bar mu ba da abin da ke risanta ta muku ubangiji sai bai hane mu to ina wani abu daban babu qultu nace ko ne min hadhihi al ahadith kenan ana sani da waɗannan hadisai an na kulla ma karabar kitabu wa sunna wa ijma'il umma wa huwa bid'atu marduda duk abin da ya saba ma qur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma ijma'il umma to bid'a ta abin maituwa ga wanda yi ta kama qala Muhammadu al-Adawi Muhammadu Ahmadu al-Adawi Muhammadu Ahmadu al-Adawi shi ياتي لا ce la الناس فإنها na قاتلة والداء القبان وعين المشاقة المودية إلى الضلال يتياكي راوة الله لا يقول أنك الناس كدع الآلة متانيسة وإيكا الآلة متانيسة إنها سموم wallahi na katila mai kashewa wada'u ubal ciyo na mai wayan magani wa ainin mushaƙa kuma wani aini na mai wahalarwa almu'addiyata mai bayarwa ila dolari zuwa ƙabata wallahi idan ka zo bisa ga al'adar da mutane sun ka fara idan ka bita to ko da aka ahama kai ka jiga ka shiga rami Allah sauƙaƙe wa an huzaifa radiyallahu an an sabo daga ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Ya ce ina umartin ka cewa kullu ibadatin lan taf'alha sahaba fala taf'alha duk ibadar ta ba manzon Allah bata aikata ba fala taf'aluha fala na. tab'alu aw tab'alu wannan ha'un da alif din nan a mai sai su wawu sai a koma can a ha'un da alif gaba gare duk ibadar da sahabban manzo Allah ba su yi ba to kada ku aikata ta a harzahu Abu Dawud na'am wa kitabu hadha abin da a ciko ga wannan أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فارق الدنيا منذ الله بما دنيا بقى إلا بعد أن أكمل الله الدين وأتم نعمته على العالمين sai bayan Allah ya cika mai addini ya cika ni'imarsa akan talikai qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin na cika muku addinin na cika muku ni'imata na yarda da musulunci zan muku addini daga ranar da aka ta jida to babu wani hukunci na halal ko haram wanda ya ƙara sauka ba ƙur'ani abu ya koma sauka ba bayanta ƙur'ani ya jida bayanta amma da haram ko halal ya ƙari don haka bayan wannan aya iza ja'a nasarullah ta jida saboda haka ashe kenan ba jiɗa ƙur'ani ake magana ba a haka wa haza bisa ga wannan ƙultu nice kama ƙala ya samu min urwa kama yadda ya samu ɗan urwa wani malami yake la tas'alun nasa al-yawma la tas'alun nasa al-yawma akwai al-yawma wurin amma a da tuhu sai tambaye mutane yau ga abin da suka wara bayan na mukar'a a dole hun jawaban ai ko ƙaryata sun tana da mata jawabi walakin saluhu sai da ku tambaye su an sunani daga sunnar manzon Allah bayan na la ya'rifuna ita kan bosanta ba saboda haka dan bid'a in kake zaka zo kai mai tambaya kan bid'a sai zai baka hujjoji na banza amma tambayi sunnar manzo Allah wannan bai santa ba don ba nan yayin wahala bai santa ba hankali ne na wani wuri Allah ya gane da mu wannan abinda muka yi kenan akan gaskiyar magana da nisantar bid'a duk dai wannan muna nan cikin ma'ul hika biha mukhalabatun nafs saba ma rai rai in ta ɗauki ranka ba ta tara mata abin da su shi za ta yi to wallahi ta gama halaka ƙara ta'ala wa ma ubaru nafsi innan nafsa la amaratin bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim mana wace sarki yana cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ma al'umma kai ba za ka kubutar da kanka ba lallai rai wallahi mai yawan umarni ta da ainihin muna sai fa abin nan da ubangiji ya jin kai gabawa inna rabbi lallai ubangiji na gafuru rahim Allah mai gawara na Allah mai jin kai na Allah ka gawarta mu da Allah ka ji kanmu wa qala al-abbas abbas yati idan ta ba a laikar ayani idan ka zo a kan matsalar tsorai ra'ayi biyu saba suka rikita gare ka fada a haɓar ma'ilai to bari wanda ka yi su wa kun an tsalo ma'ilai rike wanda ya nauyi domin rai da ɗai ba ta sun mai nauyi wa ƙarar umaru lumihi lukuman yana faɗa ga ɗansa يا بني أول ما أخذرك من نفسك فرقا أبن زي ما قرق إيرانك وإن لكل نفس هوى كوة ري ترى لكم ري وشهوة ترى الشهوة فإن أداتها إذا كانت داعة ga abin da take so ta madat sai ta doge in ta waɗala bastewa ha sai ta nemi kuma wata wa inna shahawata kamina lallai farai ɓoye take fil da cikin zuciya kamunin nari fil kamar ɓoyen wuta cikin dutse yanzu idan aka samu babbar diga aka zo ƙanƙara aka sa digan nan aka tari ƙanƙaran nan sai ka ga wuta ta balɗi to farai na cikin zuciya kamar haka nan in kudiya in an kyasta ta aura sai ta bayyana ta kasu wa in turika in ku an gabata tawara sai ta lullubi farhu saboda haka ashe kenan tsarai a ya tara da shi Allah tsare mu tsarai wa qala ba'du إذا ما أدرت النوت في كل دعوة da arka ila amril qabihil muharrami idza anta lan tasil hawa qadaka al hawa ila kulli ma bi alayka maqalu idza ma ajarta an nafs in dai ka amsa mare ka tanta mata fi kulli da aka ga dukkan da sai mata to da arka ila amril qabi sai ka zuwa ga mummuna aiki al muharrami kuma wanda an haramtacce idza anta lan tasil hawa idan ka ka sa'a mata rai ba to qadaka al hawa sai zai jata ila kullu ma bi alayka maqalu duk abin da zan ciki akwai maganganu Allah ya shi wannan magana kenan akan son rai Allah tsare mu da shi alhabbu ala ta'allumil ilmi kwadaitarwa akan neman ilimi qala ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu wannan aya tata kowa duniya in banda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa duniya muƙallidi ne domin Allah ya ce in ba ku sani ba ku tambayi ma abuta ilmi mutum ba za a haihuwar shi da ilmi ba sai dai ya neme shi ilmi kasabi ne tsorori ne aka yi a samo shi don haka ashe tun da ana tambayar wanda da in ba a sani ba to an gama takalilanci kowa mukallabi ne wanda yake ba mukallabi na ba to shi daban qur'ani daban wa qala ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله لما تعملون خبير Allah ya kaga darajar waɗannan da suka yi imani daga cikinku kuma Allah na ci gaba da ɗaga wannan daraja kuma Allah ya ɗaga darajar waɗanda an ba ilimi da darajoji ban da darajar iman da darajojin ilimi wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani na ga abin da kuke a aikatawa wa bil hadisi ya cikin hadisin ma'aiki abdalun nasi mabibicin mutane duka al-mu'minu al-alimu alladhi da tida ilayhi nafa'a cikin mutane wanda ya kowa to al-alim al-mu'min al-alim mu'mini kuma masani allazi idza da ilayhi wanda ya an bukatu zuwa garai fa'a sai amfana da al'umma wa ya nasu gune anu a gana nafsahu in an kamar shi yana iya tsawa da kai ne domin yana da abin da ya karanta yana iya bauta ma'ana da shi wa ƙara aidan ya ce kuma lamautu ƙabilatin a yasar min mautu alimi al'umma ƙabila guda duk cikin duniya ta ya zan babu ta an ƙarƙare da ita ƙabila nan da babu malami ciki to a rasa ta duka ya an ce ƙabila hausa ƙabila ce fulani fulfulde ƙabila ce a abin nan zamarmanci ƙabila ce a ina ne ƙabila ce a su cikin hausa suke ƙaba'ilu islamin fatowar da hanyuna فلان يناهى فينا كل مجمع kaji saboda haka a rasa wannan kabila gaba ɗaya duniya ya yi sauƙi daga mutuwan malami wa ƙala Allah ya ce udulu bil ilm walau kana bi sin ku sa takalmin ku cikin takalmi ku za da cikin takalmi ku sai ku sai China neman karatu ko kasa wa qala Ahmad Sawi rahimahullah man yadlu bil ilma falyadlu bi jidd wa shahada la bi tarahi wa qatl duk wanda zai nemi ilmi to nemi ilmi bi jiddin da kokari wa shahadin da dadin kokari la bi tarahi ba da jinkiri ba wa kasal da kasala fa innal ilma la yati illa li jiddin ilimi bai zakuwa sai ga mai kokari aw mustaqil ko ko wanda an mai bege zuwa ga ilimi dan ilimi bai samuwa sai mutuna da bege zuwa ga neman sa kasbiyan kana aw wahabiyan ilimin ne yake kitabi na wanda za a zo a nema a zo yau a zo gobe a zo jibi a zo gata ko ko ilimi na ilimin mawhiba don akwai ilimi na mawhiba wanda ya Allah ya so mutum bayan ga ilimi ya fara samuwa ga rai sai Allah mai baiwa sai gudu mai ilimin gaba ɗai shekana abdullahi bin fodo shi a gare mahibatun rahman ilimin mahiba Allah taimake mu yaya za a a gane sai a ga mutum da matsayi ne da shekaru ne da abin da ya yi wannan ilimin bai isa a ce wannan lokacin nashi yayi iktisadi ne same shi ba a mawhi ba dai ke daga Allah Allah ya zubo shi mai mukama dama ya magana cewa idan Allah ta buɗa mutum wata sarƙa ta daga sama iya yana karatu sai Allah ya buɗe sai ya san komi wala budda lil muta'adi al ilm ba matawa ga mai zuwa neman ilimi min al kadd daga wahala wa ta'adi da matsanancin wahala wa mukhalafatin nafsi sa'a marai wa akwai wa wurin nan wa أنت العلوم أقفان شيء من هو تمكم لنا والأسئلة تنبوري مباتي وشيء أدمبوئي علمي أقفان لي تنبوري سورة أدمبوئي وقال بعض الصلاة ساسا مرقاياتي شكوت إلى وشيء سؤذي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يودى لعاصي إمام شافعي shi ya kai ƙara wurin malam waki'u cewa ko an waɗa rai karatu da ganewa shekautu na kai ƙara ila waki'u zuwa ga malam waki su wanzu mummuna har da cewa ta fara da ni sai da ni Allah wa da ya bani labari بأن العلم لليك علمي موهتنا ونور الله هتيا ألا لا يؤدى باع باع شيء الأسيق بتقى مش سبب هكا وانك يلمن كراتوت يعني سيسار مع الله نعم قال مالك رحمه الله إمامنا مالك يا فتاة الله ذكرنسا ينبغي للمؤمن ba lil insani ba yanbaghi lil mu'min ya kamata ga mu'mini an ta kula da takuna lahu a shiya. ya kasance yana da abubuwa guda hudu dabatu fa'iha ya kamata ga mu'mini ya yana da dabba fariha wadda take ta ƙayanta ga matsayi ta ƙayanta ga wa wadarun wafi'a ya kamata ga mumini ya yana da gida mai yalwa wasu yawon jamila ya kamata ga mumini ya yana tuwahi masu kyau wasu rajin munir ya kamata ya zai yana da hitila mai haske waɗanda abubuwa guda hudu su ɗaya daga cikin limaman sanin duniya ya ce ya kamata ga mumini zai yana da su to amma ɗalibai sun ce mai imamu na malik imar tafsiri ni kake ne da waɗannan kalmomi yake faɗan ma dabatun fariha fal'aqalu mumini da aka ce ya kamata ya yana dabba fariha dabba makayantiya to mina na ya zai yana da hankali ya kamata ga mumini zan mai hankali wa amma darun wasi'a fasabu amma shi ko gida wanda an mai yalwa da an ya kamata ga mumini zai yana da fiya shi ko ana mai hankuri wa amma siyabun jamila amma tun wahayi da an ka ce masu kyawo ni an ma'ana ce farhayawo ya zai yana da kunya wa amma sirajin munir amma hitila mai haske fal ilmu ya zai yana da ilimi waɗanda su ne imamu ya faɗa rahimahullah wani adi hasan shazali rahimahullah imamu abu hasan shazali marubucin iziya shi ga abin da yake cewa la ya al-alimu fi maqami ilmi hatta yurtala bi arba'in fa in sabar ala zalika ja'alahu Allah imaman yuqtada bihi kunna shamatatu al'ada ada wa malamatu al-azniqa wa dan al-juhal wa al-ulama eh tawha imam abu hasan shazali ce malami bai kai ga mukamin ilimi hatta yi talabi a ra'i sai an jarasa da abubuwa hudu malamin na ana nufin namiji ko mace fa in sabara in yayi hakuri a zalika da Allah imaman yuqtada biyu, sai Allah ya san yayi shugaba wanda ake koyi da shi suwa ne yace hunna suwa shamatatul a'da shammatan maƙiya maƙiya za su dinga shammatan mai ilimi mai matsayi duk wanda ka yana shammatan malami wanda Allah ya bashi waje a kan ilimi ko maƙina maƙila wa malamatul arzika abokanen zama za ku ta yawan zargi ba a ban kaza ba ba a yi min kaza ba ni an hana ni kaza ni a yi min kaza sai an samu wannan wa ɗanar juhal sai an samu jahili kutu ya zauna bai da abin suka in ba malamai ba wa hasadar ulama in malamai na su kuma hasada to waɗanda guda hudu sai an same su ga malami in yayi haƙuri Allah zai sayan shugaba abin koyi in ko ya irgita fala hujjatu hada ma aratu jamu fi hada al-majal wannan shine abin ne ne in tara ga wannan fage amma wa nashra'u fil maqsud bi awl al-malik al-ma'bud yanzu za mu shiga ga tafin inda an ka bamu da yardar da taimakon mamallaki abin bauta ba shi ne Allah za mu har takardar da اللقطة الثانية الحقوق الزوجية wannan kasan na biyu shi ne haƙƙin armakayya ko a kusa da hausa shi ne ko? na hausa ta yi eh hukukun zaus haƙƙin miji a kan mata idan aka yi aure tsakanin miji da mata kowa na da nashi haƙƙi to amma ga haƙƙin miji akan matarsa wani zauji ala zaujatun hukuku sabita miji yana da akan matarsa hukuka tabbatattu bi qaulin lahi ta'ala bi qaulihi ta'ala zancen Allah